يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق كل نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت كألا مدو تكيمي قوى مرحومي وديا منا منا مرانا يعتبر منا تتبت لوجه رمضان إجراء بوتيرة تجيب مدد آخر دائم تشيدة saman manzo sallallahu a wajen alihi wa sallar daga Makka zuwa Madina a ya daidai da yau tabbas da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na don rahma da ke nan kundi na shigarin sa dan wa idan ba kuma ta ba muna cikin suratul isra a jiya mun tsaya kan aya ta saba'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا نعم الله مدعو يوم ندعو كل أناس بإمامهم ranar da za mu kirayi kowace wato kowane jama'a jinsi na mutane za mu kiraye shi tare da shugaban su kamar sun ke gobe ya godiya ne wanda aka ba shi littafin sa a wula ya ulai da yan marafi kitabahu irin wannan irin waɗannan za su karanta littafin su wala muna fatila ba za a zalunce ki da komai koyaya ba ko da ne da ɗan firkakin da bi A man kana fi a a'ama wanda ya kasance makamu a nan wato ainihin a nan duniya ko gosil ta a'ama to a nan ira ma zai zama makamu ba ban sabila kuma zai zama ya bata tsakar hanyar. wannan shi za mu fassarar nan za mu san lallai qur'ani shi sai an koma an gaya magabatar da fasara shi Allah mana kuki da yau mana da kula mana da limani ranar da za mu kirayi kowane jinki na mutane da shugaban imamin din na ibili kusur ya samu gargaru daban-daban cewa shugaban su ana nufin littafin su da aka saukan masu ko ana jirgin manzon da aka aika masu ko kuma a'a kowane jinsi na mutane a jagoran su da jan su a nan duniya shi ne za a zo shi Jirgin ya kawo da dalilai kamar yadda ya faɗi a nan wato ainihin cewa za a kira kowane jinsi na mutane bi imanin im shi ya kawo aya inda ake cewa da kulle umar da rasulun فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون wato kowace al'umma da kulle ummatin rasulun kowace al'umma tana da manzo ba za ya ta da da aka ce wato yawon mai nadi na da kullum nadi bi imami ai bi ma'ana bi da bi wannan fassara aka yi da tsireci amma wani wurin shi ta wasu magabata yi ajin da suka ce kamar cikin da zai wato shi a yi kitabi kuma nan ne kuma da alaƙa da yin minar shari'a ba a zo musu da littafi da aka saukan ma manzansu na shari'o'i da littafi za a kaga shi da littafi a bane a su wannan fahimtar suka ke ai gaban ayar bayan da littafi ne da aka ce yau mana da kukkula imani ne ya ka ce ba man ke kitabu kuke mini wanda aka ba shi littafin fa a dama bayyana yana da littafin aiki ne za a zo da shi kowane mutane da jikinsu za a zo masa da littafin aikinsu shi ya sa ma kowa an ba shi littafin sa sai Allah ya ce wanda aka ba shi a damansa wannan ya fara kula kitaba ire-iren waɗanda za su karanta littafin su domin abin da ke sa abin farin ciki ne abin alheri ne dan alamar littafi zai kyau yayin da aka waso takardu Kaduna aiki takaddarka ta zo ma a ka. wannan alamar lissafi ce zo da ke kira ko amma ba su da kitabu mai biyu ba sau ba da ha sabu hisabin yasira wanda kuma ta ya zo a hannun hagu inda wasu littafan za a yi wasu takardun za a yi daga ikon Allah wanda ta makale mai a haku shi kuma zai ya laifin da kuma littafiya kai na dama ba a bani littafi ba ba zuwa za ka zaɓa ba da halinka ba ɗauka za ka ba a abin daga Allah ne kawai ne ya samu sifar Allah ya ba mu da mu a wannan su fassarorin da ibn Kathir ya kawo kenan yake ai zaki tafi a amalihim da littafin aikin za a zo wasu haka Abdullahi an Abba ya fassara da sauran magabata na tabi'ai yace wa hadal qawlu huwa al-arjah li qawlihi ta'ala wannan qawli shi ne jaya aka fire jaya waye kyau saboda cewa za a zo kowa da littafin aikinsa eh kama hujja da fadin Allah ne ce kullu shay'in akhayna fi imamin mubin kowanne abu da ke da ne ne littafin wanda ya yi wanda za a yi ya mamaki kuma kowa da ba za a za a mai komai da komai a faɗin Allah da yake cewa wa zai alkitabu wa tare da mujrimi da mushrike da bin mafi za a ajiye littafin aiki wanda kowa abin ya aikata ga shi nan inta wa tare da da sai ka ga mujrimai kafirai kenan mushrike da bin suna tausaya ma kansu saboda abin da ke nami na gaza da aka yi waya kudu da suna cewa ya wajen suna ba da hadar fita kai can wani irin littafi ne wannan la yura shi kira kabiratan wala kabiratan illa Ba baya bai abu komai kankanta ba komai girmansa iya littafi shi ba irin duniya ba ne a a ka a matsayin akawunta ko a saka wani wuri na lissafe-lissafe wani abin ka ce yawa wani abin ka ce ayi kaɗan wai za ka yara rawun diga sai ka ɗan tara wai sai ka tara shi lissafin aiki wanda za a gani komai yana diddige ko ya kai aiki komai ta shi ba a rubuta mana ya rubuta komai yawan aiki abin da kai bai masu wahala da rubuta shi to idan mujirmai suka ganin ta to ba a bi da ke cikin sai ta fargara sai su ce wani irin da ta ce haka yi haka a ce dai abin da muke ana rubuta shi Allah ya ce wa wajen ma a doka fa'ira sai su sami abin da suka aikata hadis da shi na ita ba abin da aka taba komai abin da kake a nan duniya kana tsammanin ba a gani ba a rubutawa ba a sani ba yadda ake abubuwa a yi abu da aka fi inda ka fi a kone in waye sai ke tsammanin can ma haka ne su ke na kowa zai sami abin da ya fita hadir wala ya wala ya yi rabuta a hadari Allah ya ce ubangijin ka ba zai zaɓi kowa ba kowa abin da shi zai gani Allah ka samu gani kyau da wannan ne kuskare ya ce cewa a can da aka ce yau mana da kula wala su bi imamihim ai zaki ta a amani shi ne ma'anar shi amma sai bi da kafin ya ce waya ta da hadar marahi da imamihim ai kullu kawame iman ya tamuna bi ba'adul imani da ya samu bi al'adiyya ba'adul kubri ya samu bi al'adiyya a himmatihim sai shi abin da ya ce sai shi ya kafin wanda wajen wasan zai iya ɗaukar kowane mutane za a yi wani da wani koyi wanda suke yi a nan duniya kenan wanda suke imani da suke annabawa da sai a daɗin su ya zo ga shi nan su kuma ga su masu tare da shi kowane manzo zai zo da kuma sa su kuma ahalin kafirci su ma zai zo da abin da suke bi a nan duniya wani gunki ake bi wani ake bauta ma wani Didde, ababen da ake bauta musu sai su zo da wannan da suke bi a nan duniya sai ibnu kasir ya kafa hujja da fadan Allah wa ja'alnakum a'immatan yad'una ila an-nar wa ja'alnahum muka sanya su su kafirai wanda ake bauta ma yad'una ila ila an-nar suna kira zuwa wuta suna kiran jama'a su kenan dole shugabanni sun wuce gaba kan banna yau yadda duniyar nan take tafiya gangararrun shekaru duniya da suna suna kira zuwa ga kajinci da barna da zai a zo da kowa da wanda suke bi ke na wanda yana nuna wanda wancan banda fassarar littafi da ba a zo da shi da kuma ba a zo da jagora sai eh, idan mutanen banza ne gashi na a duniya yana jin su ɗan ga shugabansu eh, shugabannin madadata shugabannin masu tsiri ba shugabannin masu ya iri iri da ke kai mutane wuta da kowa sai a zo da shi wannan shugaba ya taba hujja da hadisin da ke cikin bukari da muslim wato cewa wato mai shela zai shela in yi shela shi ne da ke tabi kula ummatin ma kanin su umarci ta sai kowace al'umma ke bi wadanda ta sanke a nan duniya da bauta mu ya sirrin man kana ya abu da tawaki wanda yake bauta mu gumaka sai bi gumaka shi gaban a cikin kakaki masu aiki sun saba da tsaye sai shi shugaban da ya ake ya kuma daga nan an gama shi kenan sai ya auka wani kuma yake shi ta auka kowane wani abu da ake bauta mu ba Allah ba sai ya wuce gaba sai wanda ya tsabi shi sai cikin wata Allah ya kare ni ya ce fa ya baka man kana ya abu da abin barin mafajiri daga nan sai sai wanda ke bauta ma Allah sai su wanzu fajiransu da masu ta'asi haka fasikai dini su saura amma dai sun mutu suna bauta ma Allah amma sun yi haƙƙin fasikanci to sai ya zama sai su to daga nan kuma ta ga su kuma sai a masu yan aljanna kai sai su wanda kuma suke sun laifin sai an dandana masu kuma wutar su wuta wata ran kuma a cikin aljanna amma a cikin da suna mana idan wasu da zai da wani wani idan gidan aljanna ko kuma zuwa da wuta wannan su da tsara da tafiyar Allah Wata ran kuma kuma ummatin da da ummatin da ila kitabihha sai za su gurbana a ranar idan su gurbana tudu a ba su yi lantar kitabi ba sai a kira su zuwa ga littafin su a ga littafin aiki kenan eh wanda suka fassara da aiki kenan eh sannan al-yawma tujzuna ma kuntum samun. dan da ce a yau za a sakan kamo ku da abin kusance kuna aikatawa ta ce ma za ki ta fara yanzu alaikum bil haqqi wannan littafin mu ne yake magana kan ku da gaskiya littafin aikin kashi zai bayani a kanka ba nan ne duniya ba sai za ka buɗe baki ka je kai dan kanka a a littafin ne zai rika bayani sannan ga ka kuma ka rika bayani aikin naka kai ba ki, ran nan ba ki bai da cewa za a sa aiki a rubuce a ki bayani hannu bayani ido bayani farke duk gabbai kasa yadda ake abin duma su bayani shi ne Allah ya ce duk da kuma zai rika magana a ranar inna kunna na san da ku ba da isa Allah ce mu muna rubuta duk abin da kuke aikatawa abin da kake a duniya ya dan kana ga kamar ka sha a ba mai ganin ka yasa sai ka tafi wani wuri can su da ba garin ku ba sai eh, ko ba ko kuma ka ce za ka yi ai Allah na ganin ka mala'iku na da ƙasa kuma tana recording Allah ta samu mu kyau wannan duk fasara ce da Ibn Kathir ya kawo a kan cewa ranar da za mu kira kowane jinsi na mutane da shugabansu waye shugaban littafin aiki su ko ko annabi baya gama kawo nan sai fara da cewa ai har da ma wato abin da ake nufi littafin aikin za sannan kuma annabi zai zo a matsayin na mai shaida kowane annabi zai zo ya al'ummar

ƙasa za ta haskaka da harshen ubangijinta a wajen alkitabu sai a ajalin yaki na auna ayyuka ko littafin ayyukan baya a ayyukan wanda za su yi da da ba a da za a da da da da mutum na gabansa da sauransa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آية أتكي annabi ya ce masa hajji karanto mai qur'ani yana ta karantowa yana ta karantowa cikin suratul nisa ya daidai nan wajen annabi sai rika hawa rika hawa saboda me Allah ya fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shadidin yaya al'amari zai kasance wannan ranar tashin kiyama ranar da za mu zo ba kowace al'umma za mu zo wata da mai mata shaida bisa da kowace al'umma ta zo mata da mai mata shaida wa ina duka ala haula shaida? kai ma mu zo da kai kana mai shaida ga wannan al'umma ta ka annabi ga wannan matsayi mai girma za a tsare shi a ce masu mata shaida za a zo da shi a nan sai da kuka la ilaha illallah ya jama'a muna tunanin kiyama muna tunanin wannan ranar abin da ake a nan duniyar nan yadda muke yau kamar garar da ake yi hmm? annabi fa an can Allah ne yarjejjen Allah amma aka karanto Qur'ani aka ga da ba ka kuka da hawaye ko koyo ba abin da ya mu gani muke kamar wato lahirin magana ce kawai ake kuma ba gaske ba ne saboda haka mu ji tsoron Allah ɗan uwa mu tuna kiyamar nan za ta zo kuma za a yi kitabin nan shi ta ji da ya gama kawo wannan bayanai shi dai ya rinjaye da cewa wato littafi ne fa za a zo da shi ranar da za mu kira kowace kuma da littafin ta jimlar wato sai ya karanto ko ya kawo ayoyin da cikin suratul maka. yace ai ga abin da Allah yake ba amma man uke kitaba bi yaminihi fa yaqulu ha qara'u um kitabiya sai eh, ranar da wato ranar alkiyama ranar da za a zo wato ainihin man uke kitabu bi yamini wanda aka ba shi littafi da damansa sai ya wato fa yaqulu ha qara'u um kitabiya ce ma wanda yake tare da kun ga littafi na ku karanta dan abin da ke cikin shi farin ciki jin daɗi aiki ne na farai ba da littafi ta hannun dama alama littafi zai kyau alama za a shiga aljannar kira yana ganin littafi kamar jarrabawa ce a duniyar nan an sabda result sai ya kasance cewa ta sami bari su kai fata to kowa ma ya zo ya ga wannan mata da aka tafi kowa ya zo ya zo ya kai ba ruwanka amma kai ka san ba ka yi abin arziki ba sannan an zo an kafin result ka san ke ne ka baki to in ba sa'a ba zuwa za ka ka yage takarda ba ka ba ce ba me yasa zai yake zo da bai so wani ma ya ce bai shi ya faɗi bai abin arziki ba to haka nan Allah ya ce amma man kuke kitabu ko Shimali, fa yaqulu ya laitani lam kuke kitabiya amma wanda aka ba su littafi shi a wannan rana ta hagunsa hannun hagu na zai zo ya makale masa ya tambari nan ba bisu za ta bari sai ya ce ya laifin kai cona na kuta kitabiya suna ma ba a bani littafin nan ba walan adari ma hisabiya dan ban san me zai faru na hisabi ba a cikin babu tun daga ya zo a abu ka san akwai magana kenan a dama akwai dacewa to tun daga nan zai tsorata ya ce bai hanya ya hisabi shi zai kasance ba walan hadari ma lafiya ne ci gaba salamin hasa da sirfafiya ina ma a cece ne an ya yi san yadda an yi hukuncin wani daban ba wannan ba ma'azana an nema ya dukiya ta da ‘ya'yana da komai da ba zan so da cin ma aka da an nema ya haɗa ne ya kake cewa kana da ita za ka je a yi za a je a cewa cewa kai har Allah ka sha amma a can da kan shi zai ci dukiya da ba da cin ba magana an yi ma ya halaka an ne sulbaniya mulki a duniya da nake ta sama da shi yau ya bata ya halaka babu shi nan da duniya za a yi amfani da matsayi abokara abokara amfani da dukiya a bankara rashin gaskiya da duk Allah amma a can ina wannan ababa dukiya da mulki ba su da ta cewa sai man asallaha da kallin salim sai wanda ya ce Allah da zuciya ciya, wannan duk mun tana ibri su da ya tsaye mana wai da kuma mai da hankalin mu kan gobe kiya sau mana da kullum una su bi ranar da za a kira kowane mutane da shugabansu ko manzo kenan ko wani wanda ya ja su zuwa bata sanan da ko littafin za a kawo mu da aiki ka gan shi shi ya sa ma ka ce ba ke kita ko ne mini maula ka ya tsara ku da kitaba wannan aka ba su littafin sa a dama za su karanta littafin ko wala da su da ba za a wato da sauyi komai ba da addini da addini da addini da irin da bayan a can san kuma ta yi da da san wata ɗan takarda kuma soyayya wata ce mace to daidai wannan da ake alheri su kai shi ba za a ce ma sai kaga kayanka ba da nan ne duniya sai an nan ne an waye a'a ya fata ya babu aikin ka sai kaga kayanka Allah ta samu ga da kyau Allah ya ce cewa man su fi su a ama nan ne nake so nake so ga ba da cewa Qur'ani da za ka fassara da biya na ba da kariya da ne larabci ne na duk makafi duniya ta samun ta kai shi kikkira ko an ta ce wanda ya kasance makaho a nan haka aya ce ta zahiri ta ko makaho na ido ake nufi ba haka aka fassara ba ana nufin wanda ya kasance makaho makanta ta zuciya a nan zuciyar su ta makance ta kibin gaskiya ta kibin abin da Allah ya sauka mu da manzonsa ya ƙwar'a da ya kibin shari'a zuciyar su ta makance komai ya idan su tar mazunin shi wannan sunan shi makafu da gaskiya ko a gara tone ne yau da kowa gani ya sa suke harkar kere-keren da suke komai amma a wurin ubangiji a harshen shari'a ‘yan haɓar su ba su mutu makaji domin haka Allah ya ce bayanan jira a gaban wa man kana fi hadihi a'ama wanda duk ya kasance a nan yana makawo ba makanta ido ba dan malaman mu da su karanta da mu da yawa maka ne amma suna ga tsar mazo da Allah ya ji kan malamin ma Jafar kake cewa makadiri ne akwai makawarai akwai makadidi makawarai da shi na dai bai gani da ido amma zuciyar malami ta da haske na imani ga haske na ilimi shi yasa sai ka ga wasu malaman makafi ne amma malamai ga ilimi tare da su Shan bin ba sai da yake wato ainihin shugabancin fatawa a kasar ma makafi malaman mutum ko ne abba sun karanta da mu hadisi makafu su sani abin nan abin nan ko abin nan dukkan su makafi ne sannan nan ma a nan kasar mun yi lokacin da aka fara musabaka ko musabin ƙabilin tijjani rai ina cikin ka fara musabaka ta diriji da ƙur'ani hajji ne makaho ne amma makawarai abin ƙur'ani ne aka shi makajinin shi ne ga makarantar ido kuma ga makarantar zuciya bai gane addini zai ga da abubuwa na bin sunna wannan ga ya ta makance sannan kuma ga shi ya shi ne maka daidai Allah ka tsare shi yasa a nan abin da ake nufi dan uwa ku gane da kyau aka ce wanda ya kasance makaho a nan duniya zuciyarsa ta ce baya cin gaskiya baya fahimtar ta bai aiki da ita sannan ce fa huwa fil Ko a can gobe kiyama ma zai tsinci kan shi makaho ba zai iya gane hanyar da zai biya tafi aljanna ba eh sada ake yan mala'iku za su kira bayan Allah su tafi aljanna shi ba zai iya gane hanyar ba saboda ya makance a nan duniya zuciyarsa ya kasa gane gaskiya a can ma ba zai iya gane hanyar aljanna ba haka malamai suka ce saboda me kasancewar shi bai tsaya ga gaskiya ba hujjoji da suke a nan wurin hujjojin Allah da ayoyinsa da bayanai da duk ake bai ba yana ganin su ya kan gari fasici ko munafici ko kuma yana ta ayyuka na fasikanci ko in mutum ya mutu haka ba tuba ba ya kace ko oh, il akhir ya ko zai kiyama ma zai zama kadalika ya kuna haka zai hanci wa zanni sabila ai wa amanna bihi kama kana fi dunya ya bin billahi min zalik sai tikin fatan da a duniya to a lahira ya fata a duniya an ce bi Allah ya ce bi manzo ya ce bi Qur'ani ya imani shi ya ce ya makance to makantar da zai tsaye tsaye ya sa kake wa azallu sabila watan da domin duk wanda ya mata bai iya gane hanyar aljanna ba ya shige ta to kuma ba bata da tafi wannan ba ba halatta da tafi wannan الله ya بخير الجنة cikin aljanna ba kai Allah ya ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا نعم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا نعم. الله ملوك الدين وإن كادوا ويسألونك عن الذي أوحينا إليك ba shakka saura irin lokaci sauran kaɗan fitine game da abin da muka yi maka wahayi zuwa gare na alƙur'ani da taftari na gaira domin ƙirƙiro wani hadin ba shi ƙur'ani ba ƙur'ani ne ba don muka tabbatar da kai akan wannan al'amari na ƙur'ani a kan iya abin da muka biya musu ka ba da tsarin nufin karkar ilai sai an kalila to ba shakka ka fi suka karkata ilaihin zuwa gare su abin da suke so a zuciyarsu kai masu sai an kalila sauran kaɗan kaɗan karkata zuwa abin da suke so ba don muka tabbatar da kai ba a kan al'amari wanda kuke so ka isar da sako idan ko da gobe ka karkata la azamana tawilfal hayati da mun tantana maka linkin azabar rayuwa wa zifal mamaki kuma da mun tattana maka laifin azabar wato mutuwa sun malaka ka laka alaina nasira ko ba za ka sami wani mai taimaka maka akan mu ba sanda za mu damƙe ka za mu kama ka ba wani wanda zai kayi haila illallah ku ji abin da ake biya masa sallallahu alaihi sallam. Allah ya san ba zai karkata ba an gatan Allah akwai hikima da ta ko ina dangane da shaitan yan barandansa kakirai amma da yake ɗabi'a ce ta har ta kawo mana ƙur'ani don ku san hajji wa har gobe su. manzo ba su mace ba sai da Allah ya ba ta kariya suna so su ga karkace ba hanya ya biye da su amma ina ko Allah ya ce a wa ta walau ta awwala alaina ba'd al-aqabil ta sanna da ta faɗi wata magana awuli ilimi bokar magana daga kauli ya suke ta kawwala abin da abinda fari ba ka ci da abin da muka yi so ka ka kara wani abu na ka ko ya na yi da da Sun malaka ɗana lebe wace damun yanke masa laka, laka ita ce duk abin da ke waya da cikin ɗan adam. Na ka yanke da shi ke ba sauran abin. Kudi da malaka ɗana zun wace. Ne gaba amma amma lokacin da tsarin hajji ba wani wanda zai zo kuma ya kare ka. Duk ba wanda ya sa za mu ka. biya yan inda za ka yi abin da ba haka ba ko ba ku za mu baka ba ka duba a wata Allah ya yi maka wata nan saka ma da yi da kuka ba da da da da da wani mai da wata da hakuri da kai kanka da wannan da ke da ambaton Allah da da mai wannan talakawa sun ta amma ya ce suwaye wai gagare ne ke cewa in kana so ku zo su dai ta zama tare da kai eh sarakunan maka da masu kuɗin su kenan wannan talakawan da ke tare da kai dai ka kore su dai ka kore su ba za kamar karatun da ko kana da kuɗi ka ce kai ba za ka zo ka zauna cikin wannan talakawan ba a kana da mulki kai ba za ka zo ka zauna nan ba majalisar komai to haka ka da ka rika gaya ma masu wai in dai yana so su musulunta to sai fa ya kori talakawa Allah ya ta a wasu birnin saka ka hakuntar da kanka tare da ma'allabi ne da una rabbahum tare da waɗanda da suke kiran ubangiji su bila ga da wata shiri na wata ke kiran Allah da safi da shi suna neman yadda Allah ka hakura tare da su in mutum zai mutu da ke idan Allah in ba zai bai tafi ta kasance shi la ikra kuɗi? ko haka ne mana wadda zai a masa aka sauka ma ne a masa wata wallan an ja a kula a ba ma yanzu yi ka da allah ya zakka hau ya zakaru san fa a kuka kira aka yi ɗan ma'anabi ba yana ce yana ta fama da manya-manya koran suka tuturinci saboda yana gaske karba gari ya karba na kuma makaho ya zo yana tuto shi a ba shi gaskiya a ba shi musulunci ina ya ce mashi damar makaho da yanzu wannan duk ana so a nuna mana yan uwa shi musulunci nan ba na wani jinsi ne na mutane ban da wasu ba na kowa ne da mai mulki da talaka da mai kuɗi da mara kuɗi da mai kowa ake kira shi domin koma ce fitar da aljanna ko ba ke ce ke da wasu bada wasu ba kowa ake so to kare sun zama annabi wallan wallan ne ne sun nemi ya zo a yi a bashi aure ya wuyi ma cikin da kowa a manta dan ya ba ta an an neme zo a ba ta yaki da zuwa kudi a makka dan ya ba abin da yake an neme zo a ba shi mulki sarauta duk an neme zo a yanzu ya jirgiya na da karubin adiyan bauta mu da wani da ke gobe ka zo a bauta mu namu duk sun da ya yana mutu komai to irin waɗannan ne Allah ya da ya ce wa in ka su da yadda wato an yumunaka ana allazi auhayna ilayka wato ainihin ana karfafan manzo ana karfafa shi ci gaba da abin da yake kai da mu da ko da musulunci ko kasu musulunta shi ne abin da aka da zai kusa shi ne abin da kan ta da su ne da kan abin da kuma yawa shi zuwa da tattare a yi da wai da da wata kariya wanda shi ƙwararra ta a ƙarar da kuma a cikin gani da a yi da ta ba daɗin da annabi ya ya fitar da komai bai rage ba bai tsara ba ga nasi nan a gaban sai aka ce abin da suke ta nema annabi su yaudare shi sai aka ce wa izan aiko da kayi yadda ka zo ka kalila ka sun rike ka ba daɗai ba haka ba ne ake an zama haka ake yi kiyaye da tsarari ne yau duk wani wanda za a ga yana kokari da hanya a kana bi ɗan ka amma kana masu jakin da to sun su kira kan ba za su ce maka kai ɗan tawaye ta ɗan rufa da kauri kai ɗan kaza suna iri-iri ba na ba za a samu ta eh to manzo sallallahu alaihi Allah ya kai ya tabbatar masa da cewa walaula an tabbata naka ba don muka tabbatar da kai ba aka ba annabi hujja da dalili da karfin zuciya da tsayawa akan abin da al'amarin nan da Allah ya koshi Allah ya ce da karfi ta tarkaru ilaihim shay'an qalila da ka karkata zuwa ga son zuciyarsu ko da kaɗan ne amma ina ina da ta yi haka la'azana ka rikon bayani wa rikon mamaki ashe kun ga abin da ke ja idan babba yi barna ake dukka masa wato hukuma da yan kuma ya bi ake dukka masa lada shi ne duk wanda ya kamata ake ce ana koyi da shi da wajibi ya sa ya hana dan idan ya kawo da ruwa ta cikin kakar da ya sa ko za a yi kyamar kuma wanda ne ya zama jagoran barna to da waɗannan da ya yi mata abin da za a yi shi kuma za a yi na hukumar sa sannan na a yin kama ya saba saboda wata da wasu ne Wanda kowai ake da shi sa Allah ya ce zan da ta bi da mun ninka maka azabar rayuwa ta duniya da kuma azabar rayuwa ta mutuwa amma ina ai annabi zai ba sun la tajidu laka alaina tsira ko ba za ka sami wani mai ba ka kariya da ba ka kawo ɗauki ba to haka ya kamata a yau yamma kada ka yarda wata wani abu a zo a gitta maka shi da duniya kuɗi ne mulki ne wani matsayi ne da a karkatar da ke daga abin da kake shi ne daidai ka haƙura ka tsaya a kai ka nemi yadda Allah dan idan ba Allah su zo maka wanda idan suka ja ka ba su ya kare ka ba za ma ka dan tsiri ka ta ce bari mai yi ba su ku ne ba on da ruwa da ni da kullum da kullum da kullum da kullum da kullum to da haka ka nemi yadda Allah ka nemi soyayya ubangiji ba sai wasu da bambamin Allah yake wa in kadu la yantabizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا نعم الله مدوكي يتي وإن كانت لجمهور لك من الحرب shi ma dai ba mu shakka sun kusa kirkir su ainihin wato a abin da ake cewa da hausa a ce shi ne da abin da ake ko kuma su tunzura sun kusa su tunzura shi ne yastafizzunaka fil ard ko min al sun kusa su zura ka a ban kasa ana nufin a maka kenan ya kuri ka minha domin su fitar da ke daga gare ta wa idan la yasma'una khilafaka illa kalila ya sun yi hakan kuwa ko ba ku za su zauna a bayanka a cikin wannan gari da suka nemi su fitar da kai ba illa kalilan sai lokaci karan سنة من قد سنة من قد أرسلنا domin wannan ita al'adar wannan ta kasance mun aiko gabaninka na manzanninmu wala cikin ce da sunnati na tahwila ba za ta sami canji ba dangane da ainihin mu abinda muka tsara muka saba yi me ake nufi da wannan ayoyi wannan aya abinda ya nuna mana kai sai na maka don ta kokari ki biyo nan kullo can ki wancan da tun da na farko da ta ya biye masu a yi ba su ne ba duk abin da suke sai haƙura da duba ta kai yana sallah a nan mahaifar jahilin nan ra kuma alakta masa kai wannan akwai akwai kana ko ba hmm? abubuwan iri-iri da cutarwa maganganu mataki mun karanto a baya sai mai boka sai mai matsaki, da sai mai mahaukaci da sai mai mawaki duk kana ce wannan sun yi sun yi kusa da sun gara ka don me da ya da za ka fusata ko ka bagari ko kuma ka tsara da cikin hawa ko ka tsara da cikin hawa wai dan sabata da ta daga garin makka a wannan lokacin da fasin hakan sun ci abin da za su fitar da kan su za su fitar da kai kafin izini na hijira ya zo maka kasa ne da haɗa da wani da ake mai yana nan a makka sai da aka saukan mai da izinin cewa ya hijira ya fita sannan ya fita to kafin wannan izinin da sun gangan sun fitar da masu sai Allah ya ce wa idan la yadbakuna ila fata illa kalila to da ba su zauna ba a bayan da lokaci wannan ne ibn kasir ya kawo ba ya kawo ruwa an magana akan su rashin ingancin su masu cewa a a yahudawa ne ainihin aka ce ai wanda sura makiya ce su ko yahudawa a yin maganar madina ake saboda aka sai ce wakila nazarin fi kufar quraish ita wannan aya ta tafi ne gani da kafiran Qurayshawa an mu bi sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana alƙur'ani sun himmantu daga sun fitar da manzo a kankanin a Makka kenan wata wa'adahum wata wa'adahum Allah bi hadhihi aya sai Allah ya yi masu kasuwalanci su da wannan aya wa annahum law akhrajuhum lama labu ba'dahu bi Makka illa yasira da sun gangan fitar da manzo Ka gabanin a yi masa izinin fita to su ma da zauna a masa sai ɗan lokaci kaɗan sai malaman suka ce ai kuwa waka zalika wasa'a fa innahu lam yakun ba'da hijratihi min baina zuhurin ba'da mastadda azahu lahu illa sanatan wani Aikuwa, hakan ta faru bayan annabi ya ban masa makka ai ba su ci gaba da rayuwa a maka cikin jin daɗi suna wa azabtar da wanda suka kai an sa wani mai yin jira ba sun tsara wasu mutum hana hada sun jira hukuma ce ta daban ta gobe daban kullum hukuma irin iri har da bai tuka mutu a kan to shi ne ai da suka yi hakan ba su wuce shekara ɗaya da rabi wasu na wata halin a ga ba su daɗewa hatta jama'a kuma ku iya ku bi badare ala ghairi bi hali har Allah ya tattaro su gumaguman kaɗan na matsar kwarin dawa ta kawo su bada sun kai karan bada da wannan musamman a nan wani aka haɗu ba su da wasu wani ba a kada su bilmo a sallallahu mara su ne a nan wani aka yi ba dama a kansu ya tsora shi a kansu ya ba su rinjaye a kansu ba katala ko kuma da a kuma wannan su da a nan wurin a kashe wato manya-manyan Wani manyan kuma kuma kasa duk da da su a kusa ba a kasa ba ba su da da wasu a nan aka kashe su a bada sannan aka kama saba'in aka kashe saba'in aka kama saba'in shi yasa sai Allah ya ce sunnata man kari har sannan wannan al'ada ce ta mutu ubangiji wanda in muka aika da manzanni aka yi kokarin fitar da manzan to ko ya fitar da yi za mu aiko da azabu ba ta ba na bi lutu ba ta aka ba. ba annabi lutu mutanensa da suka sa shi gaba kai kokarin su fitar da shi bayan ya fitar da mutanensa saura aka halatta su har da masu da ita ke ta tafi daki annabi nuhu mutanen su suka sa shi gaba ya kira su wa'azi iri iri ba ta bai ba take nema su halaka shi shi ma ba haka ba aka cika cikin jirgi da wanda suka yi imani sauran duniya har halaka ta adawa haka aka yi mutu samudawa duk annabi Auna da musa haka aka na musa da fir'auna na so ya halaka shi aka zo shi auna aka halaka aka da kyakkyawa. wannan shine Allah ya gama mana anan sunnata man qad na qablaka wannan sunna ce ta da muka aiko da ka duk annabin da aka riga a fitar da shi ko wannan suka da shi ba za zauna lafiya ba shi yasa ita matka saboda matsayinta maimakon a zo matkan a yaki a karkashe su matkan ma ita ma a bata ta sai aka tattaro gaba ɗaya suka fito matka suka zo badar inda ba wani magana duk abin da aka yi ba komai aka kakkashe matsaya ta nan, aka kame wasu musulunci daga neman da a nan wurin wannan fassara da ibi da ne ya kawo su ne dai ya nuna mana aya tana nan a baki shi ma annabi ya kan yadda bai fito ne da izini na ne ya fita amma ya fito ne saboda adadin a da kashko Allah ya tsere da manzansa da kita ta yi bai sa ya tun raba shi da kasarsa da garin Samarka don kosuwa za su zauna da siyama ya sa aka tattara su a cikin aka gama da su shi ya sa ainihin Allah ya tsano manzansa da wanda suka imani su kuma aka gama da su shi yasa har yau har gobe idan ya zama aka matsa wanda ke masa sai su ga Allah ya tsama su sai a halaka wanda za a halaka Allah ya mana jagora Ibn Kathir ya ka mana aya dace a wannan kashin aure cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam in yana cikin al'umma ba za a halaka wani al'umma ba yasa sai Allah ya ce ma kana Allah yu'adhibuhum wa antabihim a كان الله معذبهم وهم يستغفرون لا تأمن ولا dan ya nuna cewa hadisi shi ne zaman lafiya Allah ya ce ma kana Allah ku ga addaba ku wace ne Allah bai yi tafiye zai masa azaba ko an cikin kai sai an kiri haka manzanni duk an kame su ko na ko kaga haka ne mai kamashi ma kana za mu mu'azziba ku mu tsaro Aka dan su al'ummar ka ba za su kasance za a wato azabu abu mutum suna neman gafa kada muna istighfari to yana iya zama sababin Allah ya kare mu daga azaba din kun zuwa da istighfari da addu'a da ake yi ina mu ina ga kafirin duniyar nan mai na su ne duniyar ta su ce masamai na su ne eh duk wata fasaha ta su ce tana ganin ka inda kake duk wani motsinka ko ina za ka iya tsira su baka kai musulunci a yi tasiri a tara ba mu so ba bakin suke suke su ga musulmi sun taru mutum biyu uku ba ne a taru mutum ɗari har a taru kusan mutum dubu ba sa su inda duk ake sallar juma'a a tare bin jama'a ɗin nan alama ce ta garin da musulunci to ba sa su to amma addu'a da muke da neman gafara sai ga Allah ya mana maganin بهلا يأتي وأجل الصلاة أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا نعم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى بعثك ربك مقاما محمودا نعم الله ملوكيك أكل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر السيد صلى lokacin da rana ta zawaki zuwa lokacin da wato zuwa duba dare wa Qur'an sannan da karatun al inna qur'an al-fajr mashuda lallai karatun alfijir ya kasance abin halatta ne lallai da al-layl fatahajjad bi nafilatan laka haka nan da dare kuma ta tahajjud ya zama nafila ali daraja a gare ka asa an yau abata rabbuka maqaman mahmuda lallai. ya kusa ko kuma fata ko kaunar ubangijin ka ya tashe ka a makamin nan matsayin nan abin yabo abin godewa matsayin nan abin shaye wannan aya halatta cikin halatta halatta ta wani jan kwanan ya ɗai ba su ja da da mai jajen kayan da da ka tsaye da sallah daga zawali zuwa dukkan dare kawai haka aka bari a kule sai za ka tantance ga azhar ga la'asar ga makariba ga isha ita dai aya nan ta kula maka sadoli hudu ka kai da su kawai daga zawali aka ci sanan zuwa dukkan dare ta sakin layi in ka koma a jisi a a tantance maka cewa wato duluki shamsu shine zawai shafi kenan daga nan azhar za ta fara tana tafiya tana tafiya sai da aka ta shigo suna nan lokacin da yake tafiya kuma ila rasakin laili zuwa dukan dare magariba ta yi kenan sun kuma lokacin da ya tafi sai magariba ta shigo tana san sai isha ta ma ta shigo da ta tafi tare har zuwa cikin dare sai aka ce wa qur'anan fajr da karatun alfijir da kuma sallar alfijir ita ce sallar ta nawa ita kuma cibiyar za ka ce karatun kawai aka bari ba sai ma sallar asuba ba da sallar asuba ita kuma sai Allah ya ce lallai ita sallar asuba ta kasance wacce mala'iku suke halarta ta ko to kaga dan ne ya zai nan wadannan dole Qur'an al-Fajr ma to sai sai karanta Qur'ani eh, eh, eh gama karanta ya je shi tunda Qur'an al-Fajr aka ce to kaga dole sai ta san hadisi sannan za ka tantance waɗannan bayanai shi ya sa sai malamai suka ce ainihin abin da yan da ta faɗa cikin rufe har da ma'ana gaba da ha na rana ta bushe daga tsakiya da daga nan lokaci ya riga ya kama na sallar azahar aka lokaci zai ta tafiya har kuma na la'asari da kuma lokacin tsiri aka za su ranta sai kuma kuma garuwa da kuma lokacin da rana ta bushe a nan shi da nan an gaya mana kwatan sallah guda biyar a wannan aya lokacin biyar da suna a dunkule amma nasi da aikin manzo shi zai ne mana sun biyar da suke eh rubin shanta ana nufin shi ne wato ainihin idan rana ta kushe daga tsakiya shi ne rubin shamsa a idan rana ta faɗi da ke ta ta tafi ta fi zama an daina gani ta kamar da ne mana ba ki a ganin za mu sami in ta kushe sami sallah a zaɓa sannan idan kuma ta faɗi musan sallar magariba da isha in alfijir ya keto daga nan kuma sai mu sami sallar asuba kun gane da kyau sai Allah ya ce ita wannan sallar ta asuba akwai mala'iku suna halartar ta mala'iku haka suke da sassu mala'iku ne kuma da mala'iku ne wanda wanda ya ce yana so ma al'umma da ma'alumma wanda suka tashi da kowa da yanzu nan da mala'iku na da nata wanda za ka wani da su to yaushe ake canjin duki hadisi ya nuna ana yin shi ne lokacin sallar asuba wanda ta kwana da su da wanda za ka wani da su za su zo kusa da asuba tare yadda hadisi ya nuna shi ne in suka koma wurin ubangiji ya tambaye su ya kwabaro bawa na sai su ce mun baro shi na mun samu yana sallah mun baro shi yana sallah to da sanda aka je exchange na duki kana sallah ka je sallah asuba cikin jama'a ko inda za ka sami daraja guda ashirin da tara ashirin da bakwai ko ashirin da sallar asuba cikin jin sannan yana nuna mana falalar karatu mai yawa a sallar asuba sannan yana nuna mana sallar mala'iku na nan saboda ne wannan lokaci ne mai daraja mai alfarma shi yasa aka ce lallai sallar asuba wato sallar ce wacce ita ci wannan mala'iku da canjin suke zuwa ashe bai kamata ana sallah kai kana gida kwanci ba sanda za su tafi ko ma tambaye su yasa bai ruwa da Allah ya sani ai ce mun baro shi na ana an baro ka kana sallah a gaba an yi sallah da su a cikin hadisin bukhari kenan a nan dai za a taru da wanda za ka wuni da su da wanda za su kuma ka kwana da su an ce sai kuma sallar sanda za a sake canji ita ce wato a sallar la'asa. nan za su sake zuwa a sake canji da su Ta yi sallar jami'i a nan za su faɗi kana can tana wani ka a fili za su da ubangiji bayani dama kuma Allah ya yi sanin halin da ba wa aiki eh amma dai shi da za su maka kiran in ka tsaya ka kula a ƙarshe ta ko ba za shiga to yanzu ne mu fahimta don mai kyau cewa falloli guda biyar da dokar hansu a cikin wannan aya ba ji so sannan kuma falala na ita wato sallar jami'i da zama in kai cikin jama'a tana da daraja ashirin da biyar ko ashirin da bakwai sannan ga mala'iku su baka shaida sun baro ana sallar tare da kai in kai kai kadai a gida to kaga daraja ɗaya za a baka sannan mala'iku kuma za su yi hila mara kyau a kansa saboda haka mu gane cewa wato ainihin falalai su da ke uwa shi yasa kullum mu tsaya mu ga sallar jirgin na mu gida a cikin al'umma eh mu zama cewa muna sallah cikin jama'a musamman mu maza ba kike ba kallafa mata ba an ce kin sallah ma a daki ya kuma mata amma da ni da kai wajibi ne aka sallah ko ba ramadan ko

Allah ya taimaki musulunci da musulmi da karya kasuwanci da kafirai masu taimakon wannan addini da dukiyarsa da ilimin su da su da mulkin su Allah ya taimake su masu ma musulunci zagon kasa cikin gida ko waje Allah ka san su kamar masu ne sai masu shirya da Allah ka shirye su ba masu shirya bane Allah ka yi mana maganin su Allah ka ɗaga addinin ka ka taimaki dukkan masu taimakon addini ɗaukakan musulunci shi ne ɗaukakan mu karya musulunci shi ne karya mu ya sa kullum mulki a zuwa Allah ya ɗaukaka wannan addini sahabbai sun sami ɗaukaka da ɗaukakan musulunci eh shi sa kuma ke ce wanda ya nemi wata ɗaukakan ba ya musulunci ba Allah zai dan kwafar da shi wanda kuma ya ɗauki ɗaukaka idan ta hanyar musulunci sai Allah ya ɗaga shi Ala ka kaga mu tare da addinin mu a cire da matasan mu a ba su abin yi duk masu neman addu'a Allah ka ci musu da bukatun Allah ka biya mana Allah ka biya mana bukatun mu na alheri ka shari kuma ka canza su zuwa ga alheri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين